wanda muka haɗu da ku a wannan katafaren masallaci a wannan rana ta alhamis daren juma'a wanda ya zo sha shida ga watan rabi'u thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina 1431 wanda ya zo ɗaya ga watan hudu dubu biyu da goma in ba a manta ba yau kusan kwananmu casa'in kenan daidai wata rabonmu da wannan guri ɗaya ga watan ɗaya 2010 muka haɗu a nan ran alhamis kamar irin wannan lokaci yau kuma gashi muna ɗaya ga watan hudu 2010 kun ga shekara wata uku kenan cif ko to abinda za mu tattauna a kansa kamar da kuka ji sanarwa shine illar harshe harshe yana da illa guda biyu illa ta farko yin shuru illa ta biyu yin magana akwai inda yin shuru illa ne akwai inda yin magana illa ne da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut imma kenan an yaqula khairan aw yasmut akwai inda magana take ja maka bala'i akwai inda shiru yake ja maka bala'i annabi sallallahu alaihi wasallama ce as-sakitu anil munkari shaitanun akhras wal mutakallim bil batil shaitanun natiq me yin shiru a inda ya kamata a yi magana a yi umarni da kyakkyawan aiki a yi hani da mummuna a karanta alkur'ani a yi zikiri a yi salatin annaba a yi istighfari a faɗi kyakkyawan magana in mutum ya yi shiru a nan ya zamo shaitanun akhras ya zamo kurman shaidan walmutakallin bilbatil wanda kuma yake faɗan magana mummuna kamar ƙarya yi da mutane zage-zage a shari'a cin mutunci da dukkan abin da shari'a ta hana a faɗa ya faɗa to ya zamo a shaitanun naɗiq ya zamo shaidan mai surutu to wannan shine tofik ɗin da aka so a faɗaɗa a yi doguwar magana a kansa amma ni abin da na shiryo zan yi magana ne akan waɗanda Allah yake so da waɗanda Allah baya so me mutane suka yi Allah ya ce baya son su don kada mu yi mu shiga cikin wanda Allah baya so me wasu mutane suka yi Allah ya ce yana son su don mu yi irin wannan abin mu shiga cikin waɗanda Allah yake so kenan mutane sun kasu kashi biyu waɗanda Allah yake so da waɗanda Allah baya so duk wanda Allah ya ce baya son sa ba baya son sa bane don yana mutum haka duk wanda Allah ya ce yana son sa ba yana son sa bane don mujarradin yana mutum wasu halaye ne da wasu siffofi da wasu ayyuka in kai su sai ka zama cikin waɗanda Allah yake so hakanan wasu halaye ne da wasu siffofi da wasu ayyuka in ka su sai ka faɗo cikin waɗanda Allah baya so tunanin wannan ya faɗo min ne lokacin da na karanta wani hadisi a cikin sahihu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idan Allah ta'ala yana son bawa sai ya kirawo mala'ika jibrilu alaihi salam sai ya ce masa ya jibrilu hakika ina son wane kai ma ka so shi kuma ka sanar duk sama a so shi sannan a saukan masa da so a ƙasa kun ga kenan so mataki hudu ne Allah in yana son ka sai ya ce wa mala'ika jibrilu ya so ka sai a gaya wa dukkan mala'ikun da suke sama su so ka sannan sai Allah ya saukar da son ka sai mutanen kirki su ji suna ƙaunar ka haka idan Allah yana ƙin bawa baya son bawa ya yi fushi da bawa ya yi tur da wadan bawa sai ya kirawo mala'ika jibrilu sai ya ce jibrilu ina ƙin wani ba na son sa kai ma jibrilu ka ƙishi kuma ka faɗa a sama duka a ƙishi sannan a saukan masa da ƙiyayya a ƙasa sai ga duk mutanen kirki suna tsanarsa ba sa sansa saboda rashin son ya faro daga Allah baya ya Jibrilu baya ya dukkan mala'ikun da ke sama ba sa sansa dukkan halitta ƙasa har tururuwar gidansu ba ta sansa to sai dai tunani na ga to me mutum zai yi Allah ya so shi me zai yi Allah ya kishi? sai na ɗauko alƙur'ani na karanto shi duk inda Allah ya ce yana son wani me yake son sa duk inda Allah ya ce baya son wani me yake kin sa to wannan waɗanda Allah yake ƙi ya ce baya son su su ne za mu karanto su jinsi takwas waɗanda Allah ya ce yana so jinsi takwas waɗanda ya ce baya so kuma jinsi goma sha takwas duka kenan alkur'ani duk inda ka ji Allah ce la yuhibbu kaza la yuhibbu kaza la yuhibbu kaza to kakka shiga ciki duk da ka ji Allah ce yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin yuhibbu almuhsinina yuhibbu almuttaqina to fada cikin su dama ko ka so Allah ko ka ƙi Allah shine abu biyu to Allah kafin ka ya soka yana da shari'i mas'alar ba ka ce kana son Allah ne? shi yana son ka laysa al'amru an tuhibba faqat walakin al'amra an tuhabba ba ka ce kana so kadai ba kai ma ana son ka wa kullun yadda'i hubban li laila wa laila la taqirru lahu bi zaka idza shtabaka dumu'un fi jufunin bayyana man baka manta baka. ana son ka shine amsa ba kana so kawai ba domin in kai kake so ba a son ka sanya zame maka azaba wa min ash-shaqawati an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu ghayrak aw an turida al-khayra lil insani wa huwa yuridu dayrak imam shafi'i ya ce wa mina shaqawati yana daga cikin taɓewa an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu gairak ya zama kana son wanda yake son kuma waninka san ya zama ma azaba tunda ba a son ka au an turida alkhaira lil insani wa hawa yuridu dairak ko kai kana nufin alkhairi ga wani shi kuma yana nufin sharri a gare ka yace to al'amarin ka so ne a soka to yahudawa sun ce suna son Allah nasara sun yi da'awar son Allah maguzawa sun yi da'awar son Allah musulmi sun ce suna son Allah to sai Allah ya faɗi wanda yake so shi kuma icewa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙul in كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل يجي من زنس محمد صلى الله عليه وسلم قل كفلا قل fi'il amrin majzum alamatu jazmihi as-sukun ala akhirih wal fa'il damirun mustatirun taqdiruhu anta qul anta in kuntum in harfu shartin wa jazmin يجزم في إلين مبني على السكون لا محل له من الإعراب كنتم كان واسمها ko kun fi'ilin madin naqis mabani ala sukuni littisalihi bi ta'il mutaharrika wa ta'ul mutaharrika damirun mustatirun damirun muttasilun mabani ala dhammi fi mahalli raf'in ismu inna wal mimu harfun mabani ala sukuni yadullu ala jam'i zukur Kuntun tuhibbuna fi'ilun mudari'un marfu'un bi nuni li'annahu min al af'al al khamsa wal af'al al khamsa turfa'u bi subutin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hazafiha wal wawu damirun muttasilun mabani ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il wal jumla fi mahalli nasbin kabaru kana wal jumla min kana wasmuha wa khabaruha fi mahalli jazmin fi'il shart. In kuntum tuhibbunallaha الله واسم jalala. mafulin bihi mansum bil fataha az-zahira ala akhirih ala ta'zim aina al-jawab wal jaza in kun kasance kuna san Allah da gaske kuna san Allah to jawab fattabi'uni haza huwa al-jawab fattabi'uni ittabi'uni kubini ma'ana in kana san Allah to ka bi manzan Allah Allah ba zai so mutum ba dan yayi da'awar yana son sa sai ce fattabi'uni ku bi ni ittabi'uni ku bi ni ma'ana ku bi annabi wa in tudi'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin fattabi'uni wannan shine jawabu jawabu shart fattabi'uni ittabi'uni yuhibbukumullah wannan shine jawabu talab kuma fattabi'uni yuhibbukumullahu sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum sai ya gafarta muku dukkan zunubanku wallahu gafuru rahim kenan Allah yana son ka zai gafarta maka dukkan zunubin da ka aikata shine ma'anar fattabi'uni yuhibbukumullah kenan fattabi'uni shine jawabu shart yuhibbukum Allah kuma shine jawabu talab domin jumla ce talabiya ittabi'uni fi ila amrin majzum alamati jazmihi hasfu nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu damirun muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il wa nun nun al-qaya allati taqil fi ila an al-kasri wa ya'u al-mutakallim damirun muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli nasbi maf'ul bihi yuhibbukum shine jawabu talab in kun bi ni yuhibbukumullah sai Allah ya so ku in Allah yana son ka me zai ma ya ghafir lakum dhunubakum duk abin da kuka yi sai iyafi wallahu ghafurur rahim qul ati'u Allah war rasul ku bi Allah da annabi fa in tawallaw in kuka bada baya fa inna Allah la yuhibbul kafirina in kuka bada baya Allah baya son kafirai sai sake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi alqawmal fasiqin Allah ya saka mana abu takwas a sikeli ya saka mana abu uku a sikeli yace idan waɗancan takwas ɗin sun fi nauyi a zuciyarka sun fi soyuwa a zuciyarka ka fi ganin girmansu ka fi son su ka fi kimanta su ka fi darajta su fiye da Allah da manzan Allah da jihadin ɗaukaka addinin Allah da kare shi da yaɗa shi Allah ya ce su ku yi jira hatta ya ati Allahu bi amrihi har Allah ya zo da al'amarinsa wallahu la hadi al fasikin, Allah baya shiryar da fasikai waɗanda Allah ta'ala ya ce yana so bari mu bi su a cikin alkur'ani mu ga su nawa ne in kana ciki sai ka ƙara in baka ciki sai ka san yadda za a yi lokacin da muka yi lacca a ƙasar cote d'ivoire a kan muggan sabo saba'in na ce kowa ya duba ya ga a cikin saba'in ɗin nawa yake wani a saba'in ɗin baya ko ɗaya wani kuma yana goma sittin ne baya yi da Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira matun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima wallazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira to sai Allah ta'ala ya ce man yuhibbuhumullah wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin waɗanda Allah ya fara shelanta wa duniya yana son su sune ne almuhsinun almuhsinuna su mafi yawan waɗanda Allah ya ce yana so a ci alƙur'ani domin a cikin suratul baƙara da ali imran aya ta ɗari da talatin da hudu da ali imran aya ta ɗari da arba'in da takwas da suratul ma'ida aya goma ta sha uku da suratul baqara aya ta ɗari da casa'in da biyar duk a ciki Allah ya ce yuhibbul muhsinin wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka al-ihsan ila al-khalq al-ihsan إلى الأهل إلى الأولاد إلى الجيران إلى المسلمين إلى غير المسلمين إن الله كتب الإحسان على كل شيء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الإحسان shine getta rayuwa inganta rayuwa tsara rayuwa ta yadda la tazlim wa la tuzlam akwai al-ihsan fil aqida al-ihsan fil ibada al-ihsan fil mu'amala al-ihsan fil akhlaq al-ihsan fi mu'amalatil khalq khalq din nan ya haɗa mutane ne dabbobi ne tsirrai ne musulmi ne kafirai ne yara ne mata ne tsofaffi ne dattijai ne maƙota ne ‘yan uwa ne abokan kasuwanci ne abokan sana'a ne kowanne kai mu'amala da shi ta yadda ba za ka cuce shi ba ba zai cuce ka ba ihsani a cikin aƙida ka inganta aƙida ka ta yi muwafaƙa da alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kan abin da magabata na ƙware suke kai ihsani a cikin ibada ka inganta ibadarka ka nema mata dalili kada ka yi wata ibada sai kana da dalilin yinta al-aslu fil ibada al-haram haramun ne kai wata ibada sai kana da dalili ba wai sai ka fara ibadar ba sana ka tafi lalubo mata dalili da kwakulo mata dalili kafin ka fara wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan mahama na hazal fil. hatta ya alama hukuman lahi fihi ba sai an ce kana ibada a ce me dalilin ka ce oke a fa ana bukatan dalili ko to ban tafi neman dalilin a'a dalilin ake fara nema kafin ibadar dalilin nan kuma ya zama ingatacce ya zama karɓaɓɓe ya zama tsararre ya zama wanda malamai suke tafiya a kai ba dalilin kura ba na cin kare sai ta samo dalili ai wannan shine al-ihsan fil aqida al-ihsan fil ibada al-ihsan fil mu'amala mu'amalan nan kashe-kashenta ka da kanka kawa kanka ihsani kada ka zalicin kanka ibrul qayyim yace in kana jin yunwa ka ci abinci in kana jin kishirwa ka sha ruwa in kana wato jin yunwa ka ci in kana jin bacci kai bacci in ka gaji ka huta in kana jin bayan gida ko ba walije ka kai in ka ji amai ko atishawa ko harawa ko hammayi dan tsara waɗannan ba ibada ba ne ga Allah abu isra'il wani sahabi ne da yake sanya nisa a cikin ibada sai ya ɗau alkawari ya ci alwashi ya tsaya a rana tana ta bugunsa annabi ya hango shi sallallahu alaihi wasallama ya ce me ya samu wancan bawan allah aka ce ya yi alkawari ya ci alwashi a yau ba zai zauna ba a yau ba zai shiga inuwa ba a yau ba zai magana da kowa ba kuma azumi yake sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga babu ihsani a wannan ibada ita ku umarce shi ya zauna ya yi magana ya shiga inuwa ya cika azuminsa babu yin alwashi da alkawari cikin saɓan Allah al-ihsan kai kan kanka kada ka cuci kanka kada ka zalunci kanka kada ka halakar da kanka ka yi wa kanka ihsani sannan ‘ya'yanka matanka iyayenka wabil walidaini ihsana maƙotanka abokan arzikinka wa ƙulolin nasi husna duk wanda za ka yi mu'amala da shi kai ko kafiri ne ya ga kyakkyawan mu'amala daga gare ka ya ga kyakkyawan yanayi daga gare ka zuciyarka da mu'amalarka tana firgita zuciyarsa halayyarka da ɗabi'arka kuma ta sa yana ƙaunar ka wannan mu'amalatul khal hatta dabbobi ko akuya za ka yanka wasa wukar na Allah ka tabar ihsana ala kulli shay'in wa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza zabahtum fa ahsinu az wal yuhidda ahadakum shafaratahu wal yurih zabihata ihsan shi sa Allah ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin duk waɗanda Allah ya ce yana so ba waɗanda suka kai muhsinin dan su ne yace yana son su hasso kuɗa cikin alkur'ani sai wani jinsi Allah yake so yace bala man aufa bi ahadihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqi man aufa bi ahadihi wattaqa fa inna yuhibbul muttaqin Allah yana son almuttaqin almuttaqin ma'khuzun min alwaqa wiqaya tsari kariya khalli zunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa kum mithla mashin fawqa ardi shauki yahzaru ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa التقوى الخوف من الجليل والأمل بالتنزيل وماذا والرضا بالكريم wannan ziyada minka ta sayyidina ali ne don haka attaqawa ta shiga dukkan komai na rayuwar mutum kamar da ihsani ya shiga taqawa ita ce abin da Allah ya fara yi wa na farko da na ƙarshe wasiya ولقد وصينا na util kitaba min قبلكم وإياكم أن اتقوا wasiyar Allah lil na wal na attaqwa Allah ta'ala ya ce duka ƙur'ani hudan lil muttaqin ne amma lil muttaqin ba kowa zai amfana da ƙur'ani ba illa muttaqin sannan aljanna Allah ya ce uiddat lil muttaqin inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im inna lil muttaqina maf inna ma yataqabbalu Allahu min al muttaqin ko aiki kai Allah ba zai karba ba sai kana cikin al muttaqin innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin in awliya'uhu illa almuttaqun ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya kowane annabi yana cewa jama'a sa fattaqullaha wa ati'un fattaqullaha wa ati'un hatta riga Allah ce wali basu taqwa zalika khair i'dilu huwa aqrabu littaqwa har wajen guziri Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khaira zad at ga taqwa ta shiga ko ina wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa iddatil lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين da Allah ya tashi ya faɗi siffofi goma sai ya ce masu su su ne almuttaqun laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashariqi wal maghrib walakin al-birra من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البعصاء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون afa naj'al almuttaqina kalmujrimin fa naj'al almuttaqina kalmujrimin kaifa da kan kana son ka shiga cikin waɗanda Allah yake so wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillaha haythu ma kunta in ka ba ce zawwadaka Allahu taqwa Allah ya maka guzurin tsoron Allah haka mutane na biyu da Allah yake so su ne almuttaqun na uku waɗanda Allah ta'ala yake so su ne inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin yuhibbu tawabin hal anta min tawabin tuba kashi biyu ne saboda sabo hawa hawa ne akwai tuba tsakaninka da Allah akwai tuba tsakaninka da bayan Allah tuba tsakaninka da Allah yana da shara'i guda uku annadamu ka yi nadama kai bakin ciki ka ɓata rai kai kuka akan abin da kai sannan ka ƙudure ba za ka sake ba sannan ka daina abin kakka ce sai na ƙare wannan da kake tsaya haka in tsakaninka da bayan Allah ne sharaɗi ɗaya ya ƙaru nadama denawa niyyar ba za a kuma ba da kuma neman yafiya daga wanda kaiwa ko ka mayan masa da haƙƙinsa to masu wannan inna allaha yuhibbu tawwabin wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun kun tuba daga dukkan sako da kuke yi qul ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim ghafiruz zambi wa qabilut tawbi shadidul iqab zittawul shine Allah ta'ala ya gafiru liman ya sha wa yu'adhibu man ya sha wa rahmati wasi'at kulla shay ba lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun inna rahmati wasi'a rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma daka ku tuba ku daina sabo ku daina laifi kananan su da manya ku daina duk zunubin da kai Allah zai yafe ma in baka mutu kana shirka ba shine laifi ɗaya da Allah ya ware ya ce mai yinsa ba zai samu gafara ba in ya mutu a kai inna allaha la ya gafiru inna harfu taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara واسم الجلالة اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره على التعظيم لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب يغفر فعل مضارع مرفوع بالضمة لتجرده من النواسب والجوازم لا يغفر لا يغفر عن ماذا أن يشرك به na kullu mata mushirikan la yadkhulul janna abadan innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu janna aljanna wa ma'awahu an-nar la in asharakata la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirina tuba zuwa ga Allah bi shurutihi tubu ila Allah taubatan nasuha tuba in ji bahaushe haushe ce zarar bunu to dan ka zaro bunu ba zai koma ba kaga tsinkayen nan da ake bunu da su in ka zaro ɗaya daga layi aka ce ma yadda shi ciki ba zai shiga ba to shine ma'anan tuba zaren bunu ma'ana ka fito kakka koma yi tuba muzuru wai muzuru ne aka yi wa'azi ya je ce to dai an daina cin kaza yana tafiya ya ga ɗaya ce to wannan bata cikin tuban sai aka murkushe ta aka aika ta lahira sai ga wata yace ab na manta ma ban saka wannan a cikin tuba na ba to da haka da haka da aka cinye kajin gari da istisna'i ana ta cire su banda su a cikin tuban an rasa akan me aka tuba to shi da ake cewa tuban muzuru yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin yuhibbu almutatahhirin Allah yana son mutatahhirin masu tsarki masu tsafta tsarki biyar ne tsarki biyar ne saboda gurare biyar ake tsarkakewa da aka tsarki ya kasu biyar akwai taɗahirul qalb akwai taɗahirul arkan akwai taɗahirul badan akwai taɗahirul siyaf. akwai taɗahirul makan makan badan saub arkan ko a'adha sai alqalb farko ka wanke zuciyarka fes ka fitar da shirka ka fitar da kafirci ka fitar da munafunci ka fitar da nunkufurci da sharri da keta da mugunta da hassada da dukkan abin da yake kashe zuciya ya lalata ta ka wanke ta fes yawma la yanfa'u walabanun wala illa man atallaha bi kalbin salim salimin min kufr من الشرك من المعاصي من الحق والحسد والبغض tsarkake zuciyarka shine tsarkin farko sannan tadhirul a'adha al a'adha idonka kaka kalli komai da sai wanda aka ce kunnanka kaka ji komai da shi sai wanda aka ce hancinka kaka shaki komai da sai wanda aka ce bakinka ci komai da sai wanda aka ce kafarka kakkaje ko ina da ita sai inda aka ce hannunka kada ka yi amfani da shi sai inda shari'a ta ce waɗannan gaban su suke kai mutum wuta ai abinda ka gani manzo Allah ce man yadmabni ma baina lahayaihi wa ma baina fakhizaihi adman lahu aljanna waye zai lamunce min abin da ke tsakanin labbansa biyu ya lamunce mu abin da ke tsakanin cinyarsa biyu ni kuma zan lamunce masa shiga aljanna mana kai saba Allah ta sama kai saba Allah ta ƙasa nan dama hanyoyin saban kenan ta sama da ƙasa ƙofofin nan guda tara da Allah ya wa ɗan adam da su ake sabo ƙofar ido biyu ƙofar hanci biyu ƙofar kunne biyu kofar baki ɗaya kofar gaba kofar baya ba su ne hanyoyin saban ba wani da gaba yake sabo wani da baya wani da ido wani da hanci wani da baki wani da kunne sabansa na kunne ne ga ganshi yana tarwa yana ta tsalle daga kunnen yana jiwo masa wata wani shakiyanci shi kuma yana jin daɗi wani sabansa na ido ne yana kallo yana tsalle wani sabansa na shakawa ne shi yasa ibnu qayyim yace tunda waɗannan gaban suka zama haka to kowanne yana da hukunci biyar in an haɗa su ashirin da biyar in an ninka su so biyu sun zama hamsin ido akwai wajibin ido akwai haramun ɗin ido akwai mustahabbin ido akwai makaruhin ido akwai ja'izin ido akwai wajibin baki akwai haramun ɗin baki akwai ah, mustahabbin baki akwai makaruhun baki akwai ja'izin baki akwai wajibin kunne akwai haramun ɗin kunne akwai mustahabbin kunne akwai makaruhin kunne akwai ah, mubahin kunne haka akwai haramun ɗin hannu akwai wajibin hannu akwai inda wajibi kai amfani da hannu akwai inda haramun kai amfani da shi akwai inda makaruhi ne kai amfani da shi akwai inda mustahabbi ne kai amfani da shi akwai inda ya halatta kai amfani da shi yana na cin madarijus saliki na fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tsarkake jikinka kakkai dauda kakkai datti kakkai annakiya kaka fito kana tsami yi wanka musulunci ya yi umarni da wanka ya umarni da datsa gashin baki da aske gashin hammata da na gaba da yanke farci na mutum ya zama cikin tsafta ya ce kai wanki wasu ya baka fatsakir ka ganka kayi dukun dukun kayi annakiya kana tsami kai na Allah ba abin Allah da tsohuwar riga kamar da ba a saba Allah don an sa sabuwar riga imamu shafi ya ce hathin thiyabaka mastata'ata fa innaha Zainun rijali biha tu'azzu wa tukuramu. wada ita takhashuna fi ta wadu'an. wallahu ya'lamu mata sirru wa taktumu fajadidu thawbika la ba'a da ma takhashal ilaha wa tattaqi ma yuhramu farafafu bika la ya duka izzatan indal ilahi wa anta abdun mujrimu ma'ana riga tsohuwa da riga sabuwa ba ta da tasiri a cikin matsayinka a wajen Allah kawai halacce ko haram wannan shi ne muhimmi shi yasa al'imamul bai haƙi a cikin Shu'abul Iman ya ruwaito ni yana cewa ban samu sawun gaba ya ce ci halar ka tsaya a baya in kana sawun gaba baka ci halar ba ai rana alkiyama kana sawun baya ce me sunna ya ce aiki da ƙur'ani da hadisi da cin halal ka tsarkake gidanka kofar gidanka cikin gidanka ɗakinka ka a ganka fes kamar da ake cewa gayo an san ku ba san makwancin ku ba a je ɗakinka yana tsami ka haɗa wandunanka ka ka cusa a cikin wando ɗaya ka ƙulla bakin ka ta da kai da su zanin ka tun da aka siyo shi shekara sa uku ba a wanke shi ba yayi dukun dukun yayi butun butun da shi an hada cokali da kum an hada a cikin wata roba an ajiye matasa haka suke mana yanzu wani yana ne na tuno ɗakin sai ce kamar mali ya leƙa na wannan shine tsarkin da ake kira yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin sannan na gaba da Allah yake so wa ma wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin Allah ce bu rauni ba bu su nuna kasawa na zuci ba wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son as-sabirina as kashi uku ne akwai as-sabaru alal ma'amur akwai as-sabaru alal maqdur akwai asabaru anil mahzur haƙuri rassansa uku akwai littafi mujalladi guda da ibn qayyim ya wallafa uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin akan haƙuri to duka an dunkule shi ya koma uku asabaru alal maqdur abinda Allah ya kaddara na samu na rashi na kuka na baki na fari na kyau na muni na tsiya na talauci na, na dukka waɗannan daga Allah ne in ka samu ka yi haƙuri shi kansa samun ai sai an yi haƙuri rashin ma haƙuri ne karatu sai an yi haƙuri komai na duniya yana buƙatar haƙuri to asabar alal maqdur abinda Allah ya kaddara maka ciwo ne rashin lafiya ne kai haƙuri wala nabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshir as sabirin alladhina idza asabatuhum musiba قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصبر على المعمور abinda Allah ya ce mu yi mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka mu yi hajji mu bi iyaye mu rike matanmu mu tarbiyantar da 'ya'yanmu mu zauna da makotanmu lafiya da 'yan uwa da dangi mu nemi ilimi mu ci halal mu yada addinin Allah mu kare shi mu yi jihadin yada addinin Allah da jihadin kare addinin Allah akwai aljihadu talabi akwai aljihadu difa'i da aka jihadi ya kasu kashi biyar aljihadu siyasi aljihadu ta'alimi aljihadu bilmal almali aljihadu bin nafs wa bil yad wa bil lisan jahidul na bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ibnu qayyim ya karkasa jihadi a cikin littafinsa zadul ma'ad fi hadai khairul ibad to wannan Allah yana son wannan Asabaru anil mahzur abinda Allah ya hana ya hana shirka ya hana bid'a ya hana zalunci ya hana cuta ya hana rashawa ya hana karya ya hana zamba da aminci ya hana dukka to ya hana sai an yi haƙuri ake bari hujubatin naru bil shahawat wa hujubatil jannatu bil makare wannan shine haƙuri asabaru diya haƙuri haske ne amma mai zafi bisa aka kira shi diya Sabanin nur wanda haske da sanyi diya haske da zafi ta huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal Kamara, nuran Sau da kamar har mura yake sa mutum sanyi haske da mura wannan kuma haske da gumi ba ta baki a karkashin wata ya gumi ta ce ma tashi daga karkashin watan nan kan mura ta kama ka Sau da nur ne wannan diya ne yasa aka ce asabaru diya saboda juriya ne asabaru inda sadamatul ula an bugun farko sai kai haƙuri laysa shadidu bi sura'a, innama shadidu allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab to Allah yana san in ka shiga wannan tawaga ana san ka sannan na gaba waɗanda Allah yake so fa'iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin in kana son Allah ya soka shiga cikin almutawakkilin at-tawakkul Sheikh Usaimin yayi ta'arifin ma huwa tawakkul a cikin littafin sa na Sharhul Aqidatul Wasitiyya yace at-tawakkul huwa sidqul i'timadi ala Allah li jalbil manafi wa daf'il madar ma'a siqa billahi ta'ala at-tawakkul sidqul i'timadi ala Allah gaskiyan dogaro ga Allah ce mutane sun kasu hudu akwai manya siku billahi wala ya atamidu bihi akwai manya ya atamidu bihi wala ya siku bihi akwai man la ya siku bihi wala ya atamidu bihi akwai manya siku bihi wa ya atamidu bihi domin na ce maka rike igiyan nan sai ka rike amma kana tsoron za ta tsinke kaga ita eh, matta amma walam ta sik ka rike amma baka aminta ba to wani ma ba zai ci a a kaka halaka ni a a tsaya ta hoina a a mm, mm, mm, ban na anan dai kaga la ya siku bika wala ya atamidu bika man ya siku bika shine wanda yake jin in ya rike din za a kai kamar annabi Musa sallallahu alaihi wa sallam lokacin da fir'auna ya biyo shi sai tarar da abin bahaushe ya kira gaba kura baya sayaki duk masu cin mutum ne to sai ga wa fi sauki ya cinye ka ko gobara a cikin jirgin ruwa wanda suke tare da annabi Musa suka tsorata suka ce inna lamudrakun inna lamudrakun sai da suka sa inna don su nuna maka a firgice suke suka ce inna tabbas mu la mudrakuna min adraka yudriku idrak suka ce mudrakuna ala wazani ismu maf'ul ba mudrikuna ba a mudrakun kenan fir'auna zai cin mana sai annabi Musa ya ce kalla inna ma iya rabbi sayahdin ma'ana ruwan gabansa da fir'aunan bayansa bai tsorata shi ba ya san dole sai Allah ya bada fita. a cikin ɗayan biyun nan tunda ya masa alkawari ko dai ya buɗe ruwan ko kuma ya halakar da fir'auna sai Allah ya buɗe masa ruwan ya wuce to kaga sidiqul i'timadi ala Allah li jalbil manafi wa daf'il madar cewa duk abin da ya same ka na amfani daga Allah duk abin da ya same ka na cutarwa daga Allah ma'athiqa billah to mal farqu bainal tawakkul wad du'a wat tawakkul wal istidad ibn qayyim ya ce a ah, to idan mun dogara ga Allah me yasa muke neman makamai ake sa bullet proof ake sa garkuwa dan me yasa ake sa wannan an dogara ga Allah a sa kwalkwali a kashi da bullet proof din da yi ko a sa eh, sulke a rike garkuwa waɗannan duk da me aka rike su me amfanin kwalkwali saboda wani an ki kanka kai ya tsage me amfanin sulke wanda ake yin sa da waya hikimar da can an harbe ka da kibiya ba za ta iya huda ba sai dai ka ji fab din zafi ciki kuma sai a sa fata yadda ba zai huda cikin ka ba garkuwa fa in an harbo kibiya sai ka tare da ita ko an kawo sara sai ka tare kaga duk waɗannan kariya ne to me amfani rike waɗannan an dogara ga Allah ibnu qayyim yace dogaro ga Allah baya kore tanadi tanadi ga Allah ko baya kore dogaro ga Allah so da tanadi ko kayi tanadi ba za ka dogara da tanadin ba kuma wanda ya ce ka dogara da shi shi ya ce kai tanadin kuma in kai tanadin ka dogara da shi ba da tanadin ba domin kuna iya zama ku fi kowa yawa kuma a karya ku wa yawma hunain iz a'jabatkum kasaratukum falan tuguna ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin duk da yawan nasu sai da suka gudu amma a badar fa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah sannan na gaba da Allah yake so wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna Allah yuhibbul muqsitin in zaka yi hukunci tsakanin su kayi da adalci Allah yana son masu adalci adalci yan uwa sifa ce ta ahlus sunna abu uku ya bambanta yan bid'a da ahlus sunna na farko al'ilmu na biyu al'adalu na uku a attaqawa su kuma bid'a duk dan bid'a zaka ga akwai aljahalu sannan akwai azzulmu sannan akwai alhawa al'ilmu aljahalu shi yake sa ka kasa fahimta abu yadda yake aljahalu alzulmu shi yake sa ka faɗa wa wani abin da bai ba sannan kuma alhawa shi ke sa ko kana da karatun ka danne shi marra kibal hawa hawa wanda ya hau hawa hawa baka da hawa to Allah yana son masu adalci a maganarsu a aikinsu a tafiyarsu a rayuwarsu i'diluhu wala mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ko gaba muke da mutum sai gaskiya ta zo daga gare shi ya zai sai mu ce me sai mu ce kaga mutumin nan da yake ta bid'a yau yayi sunna kaga mutumin nan kuma ahlus sunna sai ka ce dan bid'a yayi sunna ba za ka ce masa ahlus sunna ba mutum ne rayuwarsa bid'a yau sai kaga sunna adalci ya ce ka ce dan bid'a yayi sunna yau ko mutum ne yana ta yawo a sunna duk rayuwarsa sunna sai ya dan yi bid'a ka ce ahlus sunna ne amma yayi bid'a wannan bid'a bata fidda shi daga sunna ba saboda kwaya ɗaya ce ko biyu ko uku sunna kai duk rayuwarsa ce to kada adalci ya rufe muku ƙiyayya ta rufe muku ido ko soyayya ta rufe muku ido domin da ƙiyayya da soyayya duka suna halakar da mutum ƙi yakan halakar da kai in ya zama ba a kan sikeli ba so yakan halakar da kai in bai hau sikeli ba wataran so sai sa ka danna gaskiya wataran ƙi sai sa kai zalunci shi yasa Allah ya ce wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin wanda Allah yake so na gaba inna Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son waɗanda suke yaƙi a tafarkinsa a cikin sahu kai ka ce su gini ne wanda aka shirya shi shiryayyen gini tsararren gini suna da sahu ma'ana suna da tsari domin ba wai sahun kawai filin daga ɗin ba ku zama rayuwa ku tana da tsari kuna da sirri kuna da aminci kuna da shiri duk wani fanni na duniya mu tura wani ya karanta domin dabara ce ta yaƙi yaƙin duniya yanzu ba ma da makami kaɗai ake da baki ake yaƙin da kafafen watsa labarai da jarida da mujalla sai a maka ƙarya kuma a ta faɗa a yadda haka kake yanzu an ci mu da yaƙi ne saboda ba mu da jarida tamu ba mu da mujalla tamu ba mu da gidan rediyo namu ba mu da talabijin tamu ba mu da satellite namu da waɗanda ake propaganda da shi ake yaɗa ƙarya da shi ake yaɗa gaskiya yan shi suna da eh, suna satellite ya fi ashirin a sama amma na halin suna hudu biyar uku kwanan da ma aka ci an rufe alhuda saboda rashin kuɗi na ga an buɗe ta yanzu wani ya biya ina jin wannan nau'i ne na jihadi dukkan fannin da ake karanta muna da injiniyoyi muna da likitoci jihadi ne ka zama likitan ahli sunna ah, to yanzu malam bai da lafiya mun rarume shi mun kai shi general hospital mun tarar da john shine yake on duty dole mu aje masa malam mu fita ah, a ga gemu ashe malamin na ya tsira mu allura ya sa mana shi ko kun kashe mana ku kuka kashe shi to da cikin ku ba likita man sai mu waya mu ce ina likitan mu zo ga malam baya jin daɗi ma yana da likita. da ya zo ya ce ai malam nama na sa abin da yake damunsa kaza shikenan ma yanzu da mutum rashin lafiya ta yi sai dun mu rudi mu ta laliban ina za mu kai shi ba mu da injiniyoyinmu dole ku tashi ku yi karatun inji ba mu da lauyoyinmu ku ba mu mumi ta karatu ku kuma ku je in an ce malam ya yi magana uku hudu biyar ku ku ku caya wannan fuska tana daukan fuska saba'in da biyar mai malam ya yi an ce ana neman malam ku ce a malam ba zai je ba mu ne wakilansa mu je duk dokan kasar nan mun karanta ta da shirme da shirbicin najeriya duk yana kanmu mu a haddace mu je duk inda za a shiga a fito me ya faru ku mu mu ta karatu ku kuma ku je ku ta abin nan ku kare mu in ba mu da waɗannan akwai matsala to wannan su ne jinsi takwas da Allah ya gaya mana yana so a cikin alkur'ani a gurguje sai waɗanda Allah baya so kun ji wannan Allah yake so ko wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kada ku shishigi ka ku ta'addanci Allah ba san yan ta'adda dama addinin musulunci ba ta'addanci a cikin sa mu ne muke da iyaka biyu tilka hududullah fala ta'taduha da tilka hududullah fala taqrabuha muna da daya la ta'taduha daya la taqrabuha babu addinin da yake da hudud sai namu li kulli malikin himan wa inna la maharimahu mu muke da iyaka mu muka san yancin dan adam mu muka san girman mutum mu muka san daukakar mutum mu muka san kimar rayuwa mu muka san kimar addini da kimar mutunci da zumunci da haɗin kai da tausayi da rahama amma ba a ba mu dama mu faɗa ba sai mutum ya bayanin kansa ya bayanin mu a to mu ma a cikin gida yan uwanmu musulmi ba su mana adalci ba ya kake jin za a yi mana a waje sai mutum ya ce a mu ne yan kaza kuma zan muku bayanin su waye ahlus sunna shi zai bayanin kansa ya bayanin mu me kai a bari a ji bayanin mu daga gare mu shi yasa akwai bukatan mutum ya san iyakokin Allah da iyakokin rayuwa kada ya ketara su in ko ya ketara Allah baya san sa wa yuhlikul harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san barna baya son mabarnata wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun al fasadu fil ard fasad cin hanci rashawa zalunci satar dukiyar al'umma rubda ciki wasoso duk zalunci ne saboda haka rayuwar wasoso da rayuwar babakere da handuma da rayuwar kwace da sata da 'yan tashi-tashi da 'yan kwanta-kwanta 'yan tashi-tashi masu haura gida 'yan kwanta-kwanta masu tara hanya wani ya ce min yana kwance a kan gidansa a ɗakinsa aka kwankwas aka taɓa ma gadon baya ce wai aka ce bakinka ne tashi kana ɗakinka baka da aminci kuma wani yana tafiya a kan hanya an ce tsaya kwanta shi na ɗaki an ce tashi na kan hanya an ce kwanta to 'yan kwanta kwanta da 'yan tashi tashi masu haura gida 'yan tashi masu tara hanya 'yan kwanta hatta kai a najeriya ne kadai a duk duniya 'yan fashi da makami za su tara babba hanya highway su tare su kwantar da jama'a a sa mota ta dinga rugurguza su duk duniya ba kasar da aka yi wannan sai najeriya duk duniya babu duk mun duba mun yi bincike a intanet babu tur da wannan al'amari yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim Allah yana shafe riba daka masu gina arzikinsu a kan riba su tabbatar Allah zai shafe arzikinsu Allah yana ƙari a cikin sadaka Allah baya san dukkan kafiri mai yawan sabo fa in tawallau in kuka ba da baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin shi Allah baya san kafiri haka kakka shiga cikin kafirai sai Allah ya kika wa amma allazina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah zai cika musu ladan su wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimai da haka kakka shiga cikin azzalimai Allah baya son su zulmu dinnan da dukkan shakashan kashen zulmu zaluntar na kanka ne zalincin na ‘ya'yanka ne ko matanka ko mabiyanka ko almajiranka ko ƙasarka ko garinka ko al'ummanka ko dukiyarka ko kuma tsakaninka da Allah ne shine mafi girman zalunci la tushrik billah inna shirka la zulmu azim ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama ta gurguje inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura haƙiƙa Allah baya son muhtalan mai fankama mai takama mai nuna isa mai jiji da kai saboda Allah ya bashi daraja ita kuma daraja kwaya uku ce a duniya biyu tana karewa ɗaya ba ta karewa daraja kuɗi da daraja mulki da daraja ilimi biyu ana sa musu da amma ɗaya ce ba a sa mata da ana cewa da mai mulki ne yanzu ya sauka da mai kuɗi ne yanzu sun kare. da malami ne <laughs> yanzu jahili ne ana faɗa daraja kenan guda uku kuɗi mulki ilimi wani Allah sai haɗa ma uku duka wani Allah ya haɗa masa biyu a cikin uku wani ya bashi ɗaya tak mai kuɗi ne shi kawai zallan mai kuɗi amma jahili ne fitik kuma baya mulkin ko kazan gidansa da tsaba kuɗin wani kuma Allah ya bashi ilimi ga talauci kamar zai magana innal ganiya wa in takallama bil khata qalu asabta wa saddaqu ma qala wa izal faqiru athaba qalu kulluhum akhta'ata ya hadha wa qulta dalala inna ad-darahima fil majalis kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala wa hiya lisanu liman arada fasaha wa hiya silahu liman arada qitala to kudi kenan wani ga ilimi ba kudi bawan Allah sai karatu tsabarsa amma sisan kowa bai da shi Allah ba san mai takama fahur mai alfahari mai jiji da kai saboda an ba shi kuɗi yana jiji da kai da kuɗin ko an ba shi ilimi yana jiji da kai da ilimin ko an ba shi wato mulki yana jiji da kai da mulkin baya san wannan wala tujadil anil ladzina yahtanuna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana khawanan asima kada ku yi rigima wajen kare waɗanda suke cutar kawunan suke ha'intar kansu Allah baya son wanda ya kasance mai yawan ha'inci mai yawan sabo la yuhibbu Allahu al bis-su'i Allah baya son a bayyanar da mummuna illa man zulima sai wanda aka cuce shi yana iya kai ƙara ko ya faɗa an cuce shi wannan ba laifi wa yas'auna fil ardi fasadan suna aikin fasadi a ban ƙasa wallahu la yuhibbul mufsidina Allah baya son masu ɓarna da haka kakka zama cikin mabarnata wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kada ku yi barna Allah baya son masu barna fambiz ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya son maha'inta la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin lalle tabbas Allah yana sane da abin da suke bayyanawa da wanda suke ɓoyewa kuma haƙiƙa Allah baya son masu girman kai girman kai annabi ya fassara shi gamtsin nas batarul haq shikenan wulakanta jama'a da kin karɓar gaskiya a nuna ma gaskiya ka ki karɓa ka dinga wulakanta jama'a saboda kuɗinka ko mulkinka ko kuma iliminka ka ɗauka kafi kowa kuma a nuna ma gaskiya ka ƙi karɓa saboda wanda ya faɗan bai ma ba ba gaskiya ka duba ba shi ka duba khuzul haqq la yadurruka min ayi wi'a'in kharaj inna allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur Allah shi yake kakkare muminai Allah baya son dukkan mai yawan ha'inci mai yawan kafirci wala tamshi fil ardi maraha kada ga dinga tafiya a ban kasa kana fankama kana takama kana nuna isa inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin Allah ba son dukkan mai takama kafur mai yawan kafurci. ta yan uwa waɗannan su ne jinsin wanda Allah ya gaya mana baya so wato maimakon sha takwas sha hudu ne da na faɗa dangi goma sha hudu ne Allah ya ce baya so jinsi takwas ya ce yana so manzon Allah sai ya ce iza ahabba Allahu qauman Ibtalahu? in Allah yana son ka sai ya gwada ka da haka wannan Shi ne sharhin hadisin da na karanto muku farko hadisin imam muslim wanda bukhari ya rawaito shashinsa cewa idan allah yana son mutum sai kira mala'ika jibrilu sai ce jibrilu ina son wani ka so shi ka ce kai shela a sama ka ye kuwa a sama a so shi sai kuma allah ya saukar da soyayya a ƙasa idan allah yana ƙin mutum ko yana ƙinka sai ya ce ni ina ƙinsa jibrilu ka ƙi shi ka ce duk ka yi shela a sama a kishi sannan a saukan masa da ƙiyayya a ƙasa kenan duk wanda kaga ana ƙi a ƙasa kuma ƙin na gaskiya to Allah ne yake ƙinsa Jibril na ƙinsa sama na ƙinsa sai ƙasa ta ƙishi wanda kaga ana so so na gaskiya so na addini so na sunna to Allah ne yake son sa yace Jibril ya so shi yace sama ta so shi sai a saukan masa da soyayya a ƙasa wannan shine son Allah waɗanda Allah yake so da waɗanda Allah baya so da yake muna da program kuma ga sheik ya iso zan tsaya a nan abinda na faɗa daidai na sharhin waɗannan ayoyi Allah ya rubuta min ladan da ku da kuka saurara inda na yi kuskure ko na baki Allah ya yafe min ya yafe muku kuma da kuka saurara Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya ƙasƙanta kafirci da kafirai Allah ka sa mana albarka a rayuwar mu mu ci gaba da aiki na taimakon addininka da kafa shi da kare shi da yaɗa shi da duk abin da ka ba mu ka kuma kare mu daga sharrin kanmu da sharrin halittunka gaba ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik 麻烦。